Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimani ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 14 ga watan Maris 2023. Kafin ku ja abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba mukanin labarai. To binta jami'an Ukraine sun ce yau talata wani karamin makami mai linzami na Rasha ya kai hari a birnin Kramatorsk inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu uku. kamfanin facebook ya ce zai rage guraben ayyuka dubu goma watanni hudu kacal bayan da ya sallami wasu ma'aikata dubu goma sha ɗaya haka kuma za a ji cewa kasar china ta ce za ta dawo da baya da dukkan izini ko bizar shiga kasar ta tare da buɗe kan iyakokinta ga masu yawon buɗe ido na ƙasashen waje a ranar laraba kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwana biyu kwana ɗaya da bayan da babban bankin najeriya cbn ya ba da umarcin ci gaba da amfani da tsofaffin kudaden takardun naira har yanzu har ya zuwa yanzu wannan zuwa ƙarshen wannan shekara jama'a na ci gaba da dare dare da umarnin ni dai yau na fara ansa na da kyar don ban san yadda zai kasance ba tukun na gaskiya amma na ansa dai in jaraba in gani amma baka ji labarin cewa a rediyo cewa a dinga karba ba Za kuma ku ji cewa kungiyoyin kare hakkin bil'adama sun yi kira ga hukumomin Najeriya da su kawo ƙarshen harharen da ke salwantar da rayukan al'umma a ƙasar. Muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu gasar filu da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. jami'an ukraine sun ce yau talata wani makami mai linzami na rasha ya kai hari a birnin kramatorsk inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu uku shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya wallafa a kafar telegram cewa makamin ya afka tsakiyar birnin tare da lalata wasu manyan gine-gine guda shida muguwar ƙasar na ci gaba da yaƙi da fararen hula in ji zelensky ya ci gaba da cewa suna lalata rayuka don kar su bar komai ga bil'adama adama duk da harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane ba tare da wani laifi ba dole ne a yi musu hukunci na gaskiya da adalci wanda ya daidai da hukuncin kisa tabbas hakan zai kasance harin ya zo ne a daidai lokacin da rasha ke nuni da abin da ta ce ukraine na kin shiga tattaunawar sulhu kakakin fada shugaban kasar rasha dmitry peskov ya shaida nema labarai cewa rasha na da hanyar soji ne kawai a ukraine dole mu cimma burinmu peskov ya shaida manema labarai idan aka yi la'akari da matsayin gwamnatin kip a yanzu yanzu yana yiwuwa ne ta hanyar soja kawai zelensky da ya shanar da cewa tun bayan da rasha ta mamaye kasarsa sama da shekara guda da ta wuce cewa ukraine za ta yi la'akari tattaunawar zaman lafiya ne kawai idan dukkan sojojin rasha suka janye Yau Talata kamfanin Meta wanda ya mallaki shafin Facebook zai rage guraben ayyuka dubu goma watanni hudu kacal bayan da ya sallama wasu ma'aikata dubu goma sha ɗaya. Wanda yanzu shine babban kamfanin fasaha na farko da ya bada sanarwar korar ɗimbin jama'a a zagaye na biyu. Muna sa ran rage girman ma'aikatanmu da kusan mutane dubu goma tare da janye buƙatar ɗaukar wasu ƙarin ayyuka dubu biyar da ba su ɗauka ba tukunna. In ji babban jami'in gudanarwa Mark Zuckerberg a cikin wani saƙo ga ma'aikatan. Korar da aka yi wani ɓangare ne na sake fasalin kamfanin na Meta wanda yake ƙoƙarin daidaita tsarin kamfanin ya ki ayyukan da ba su da fifiko ba tare da rage yawan kuɗin ɗaukar ma'aikata a matsayin wani ɓangare na shirin. wani labarin ya sa hannun jarin Meta ya ƙar da kashi biyu cikin ɗari daga buɗe kasuwar hannayen jari. matakin ya mayar da yunkurin zuckerberg ya na mayar da wannan shekara ta 2023 ta zama shekarar da kamfanin zai inganta ayyukansa tare da yin alkawarin rage kashe dala biliyan wato dala amurka biliyan biyar ya to tsakanin dala biliyan 89 zuwa dala biliyan 95 To nan ba da jimawa ba Fili zai kama na karshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin kwana ɗaya bayan da babban bankin Najeriya CBN ya bada umarnin ci gaba da amfani da tsoffin kudaden takardun naira ɗari biyu biyar da dubu ɗaya har ya zuwa ƙarshen wannan shekara jama'a na ci gaba da ɗari-ɗari da umarnin yayin da masana tattalin arziki ke cewa lamarin zai ɗauki lokaci daga Legas ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril da cikakken rahoton. kwana daya bayan da gwamnan babban bankin tarayyar najeriya cbn godwin emefiele bai ba da umarnin bankuna a najeriya su ci gaba da karban tsaffin kuɗi tare kuma da ba da tsaffin kuɗin ga 'yan najeriya har yanzu wasu 'yan kasar na dari-dari wajen ma'amala da irin waɗannan kuɗaɗe duk da cewa dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tsami kansa game da bin ƙin umarnin kotun koli da ta zartar kwanaki fiye da goma da suka gabata akwai alamun 'yan najeriya har yanzu suna so su ji wannan umarni daga bakinsa kamar yadda wasu mazauna birnin lagos suka shaida mani a tattaunawa da na yi da su game da wannan matsala na mu'amala da tsaffin kuɗi da kuma sabbin kuɗi. To gani tare da wani mai sai da nama kuma zai mun sunan shi ya suna malam. Eh suna na Shehu dan Nufawa. Eh to ni dai yau na fara ansa na da kyar dan ban san yadda zai kasance ba tukunna gaskiya amma na ansa dai in jaraba in gani. Amma baka ji labarin cewa a rediyo cewa a dinga karba ba. Eh to mun ji amana daga kotu ne ba daga baba buhari ba shi sa muke tsoron ansa sunana zakar ya'o gaskiya ba mu fara ba saboda babban matsalan shine mutane mu yan kasuwa an mun sai da kaya in mun je kasuwa wajen manyan mu ba sa karba kuma rannan ni na je banki na an ba ni tsahin kuɗi da na mai da suka ce in yi on ba za su ansa ba sai dai in je cbn to shine babban dalilin da yasa gaskiya ba mu karba sai mun tabbatar da abin ya tabbata sunana muhammadu sanusi yanzu nan ma ina zuwa mai na ya kare sai na je akwai wani gidan mai nan kusa da mu da yake sai da mai na je da tambayan shi ko yana odin ordinary rano suka ce su ba su fara ansa ba saboda shi sun ji daga bakin shugaban kasar ne za su fara ansa ordinary rano so definitely ba su ansa ordinary rano ba yanzu nan haka to ko ne masana tattalin arziki ke gani game da wannan umarni da babban bankin Najeriya ta bayar na cewa a ci gaba da amfani da tsafin kudin har zuwa karshen shekara kamar da kotun kolin najeriya ta ba da umarni tun farko sunana dr isa imam faiko daga federal university of technology mina a lelekan a wannan maganar da su cbn suka yi cewa a fara amsa kudin kamar yadda ita kotu ta zatar lele in ta kasance haka to za a dan samu sauki don matsalan da aka samu shi ne karancin kudi to kuma ita karancin kudi takan jawo abubuwa da yawa za ga cewa yana karya kasuwanci a wannan dalilin wasu sun rasa business su wasu kuma a ko su kayan da ake wani dole sai amfani da kuɗi to kuma ba wannan kuɗin ta kaga an samu matsala ko da yake kokarin da nayi yi domin jin ta bakin wasu ma'aikata na bankunan najeriya a lokacin da na ziyarci harabobin bankunan sun ki su ce ufan game da wannan mataki babin ya jibrin murai amurka daga najeriya Madalla an gaishe ka baban gida Jibril. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar fili da karashin labaran duniya. To binta a Somalia an samu asarar rayuka da dama bayan wani harin kuna bakin wake da aka kai a garin Barhe da ke kudancin yankin Gedo. Wani mazaunan garin ya shaida murya Amurka cewa wata mota cike da mamai ta tashi a wani gini da ke tsakiyar garin da ke dauke da jami'an yankin a safiyar yau talata. akalla sojoji biyu ne ake kyautar da sun mutu sannan wasu ba da ba a tantance adadinsu ba sun jikkata a harin a cewar mazaunin garin nan take kungiyar alshabab ta dauki alhakin kai harin a wani sakon ta wallafa a kafar sadarwa kungiyar ta ce wani dan kunan bakin wake ne ya tuka mota makare da bawan bai a ciki a wani gini jami'an yankin ke taro domin shirye shirin yaƙi da kungiyar ta alshabab tun a watan satumba shekarar ta gabata kungiyar alshabab ta yi hasarar wasu yankuna a tsakiyar kasar somaliya bayan wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin al'umma domin tallafa dakarun gwamnatin tarayya ƙasar china ta ce za ta dawo da baya da dukkan bizar shiga ƙasar ta tare da buɗe kan iyakokinta ga masu yawon buɗe ido na ƙasashen waje a ranar laraba lamarin da zai kawo ƙarshen hana shiga ƙasar na shekaru uku da aka ƙaƙaba don yaƙi da annobar covid-19 gwamnati ta faɗa yau talata cewa za a koma tsarin shiga ba tare da biza ba a wurare kamar tsibirin hainan da kuma jiragen ruwa da ke shiga babban birnin shangai mai tashar jiragen ruwa waɗanda babu buƙatar biza don shiga su kafin barkewar annobar corona baki ɗaya wato baki da aka ba wa biza kafin ranar 28 ga watan maris na shekarar 2020 lokacin da beijing ta rufe iyakokinta ga yawancin baki daga ƙetare za a basu damar amfani da su don shiga ƙasar muddin wa'adinsu bai ƙare ba hakanan kuma za a ci gaba da shiga ba tare da biza ba ga baki daga hong kong da kuma yankin Macau da ya shahara wajen caca na lardin gwandon na kudancin ƙasar. A da Sarfila Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya inda kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka yi kira ga hukumomin kasar da su kawo ƙarshen harharan da ke salwantar da rayukan al'umma kiran na zuwa ne bayan da wasu harhare da suka yi sanadin mutuwar mutane 35 a jihohin katsina da kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya a ƙarshen makon da ya gabata ga mahmud lalo da fasarar rahoton wakilin murya amurka timothy obiezo Ƙungiyar Amnesty International na daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suke Allah wadai da har-haren da aka kai a kwanan nan a arewacin Najeriya. Cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi, Ƙungiyar ta nemi hukumomin Najeriya da su ɗauki matakan gaggawa wajen kawo ƙarshen hare-haren 'yan bindiga a kudancin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya. A ranar Asabar 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai suka farwa a ƙauyen unguwar wakili da ke yankin zangon Katab suka kashe mutum sha biyar, mafi akasarinsu mata da yara ƙanana. Cikin shekaru da dama wannan yanki ya sha fuskantar rikicin manoma da makiyaya lamarin da ke haddasa asarar dubban rayuka. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce an kashe akalla mutum 366 tsakanin watan Janairu da Yulin shekarar 2020. Aminu Hayatu shine kakakin ƙungiyar ta Amnesty International. Authorities are not uh, living up to the, expect, the expectation that uh, ya ce hukumomi suna nuna gazawa wajen hukunta waɗanda suke kitsa waɗannan har-hare abin takaici ne idan aka yi la'akari da cewa an jima ana kai ire-iren waɗannan har-hare san ba za mu lamunci hakan ba rundunar 'yan sandan jihar ta kaduna ta ce tana kan gudanar da bincike amma sakamakon binciken farko ya nuna mata cewa har na ɗaukar fansa ne bayan da aka kashe wani makiyayi yayin da yake kiwo a kwanakin baya. kakakin 'yan sanda muhammad jalige bai amsa waya ba a lokacin da muka tuntube shi kan wannan lamari mai magana da ya kungiyar ta amnesty international hayatu ya ce hukumomi sun sha cewa suna gudanar da bincike amma shiru kake ji uh, uh, ya ce kullum matsayin gwamnati ita ce ana kan gudanar da bincike amma babu wata rana guda da aka faɗa mana sakamakon binciken da suke ikirarin suna yi hakan kuma abun damuwa ne domin yana wa masu kitsa waɗannan harare ƙwarin gwiwa uh, najeriya na fama da matsalolin tsaro ta fuskoki da dama waɗanda suka hada da hararen ta'addanci garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da kuma faɗan ƙabilanci a wani hari na daban da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata 'yan bindiga sun kashe akalla mutum ashirin a jihar katsina da ke arewa maso yammacin najeriya a cewar 'yan sanda isa gambo shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta katsina ya kuma ce tuni hukumomi suka maido da zaman lafiya a yankin da lamarin ya faru they came all along uh, from uh... uh ya ce uh, maharan daga zamfara suka fito a kan babura uh, suka shiga cikin katsina ko da yake al'ummar yankin da 'yan sanda da sojoji da sauran jami'an tsaro sun yi kokari wajen dakile harin har jirgin sama muka tura sai dai mutum ashirin sun mutu wasu kuma da dama sun jikkata and uh, so many persons were injured also. A watan da ya gabata ne miliyoyin 'yan Najeriya suka gudanar da zaben shugaban ƙasa yayin da wa'adin mulkin shugaban Muhammadu Buhari ke shirin karewa bayan shekaru takwas. Jama'a da dama za su zira wa magajinsa ido don ganin yadda zai shawo kan matsalar ta hare-hare a Najeriya. A gaida Timothy Obezio da Mahmud Lalo da wannan rahoton. To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wata mata da ta dukufa wajen taimakawa marayu da sauran yara da ake yarwa bayan an haife su. Matar ta ce tana yin wannan aikin sa kai ne domin ba ire-iren waɗannan yara damar yin rayuwa kamar kowa. Wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi da ke birnin Yamai na ɗauke da ƙarin bayani. jefar da yara ko jarirai da aka haifa ba ta hanyar aure ba a bola ko kwata ko wasu gurare na daban ya zama ruwan dare gama duniya a jamhuriyar nishar Yankin maradi da ke kudu maso tsakiyar jamhuriyar nishar na ɗaya daga cikin yankunan ƙasar da ke fuskantar wannan al'amarin. Muhammad lawal Garba babban jami'i ne a ma'aikatar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara ƙanana a yankin na maradi. Waɗannan yara in aka yadda su polis ake fara gaya ma ita ke gaya ma wani bi tare muke ɗaukar su mu kai su uwa da ɗanta in aka kai su sa'an nan mu kuma mu zo mu rubuta ma juji mai kula da hakkin yara ga an yara da yaro kaza unguwa kaza sai ya ce mu je mu samu wadda za ta doka hakanan ake sai mun ta mu nemo mata waɗanda suke so wasu suna da ɗaya wasu kuma wasu taɓa haihuwa ba sai a ba su sarki waɗannan yaran tare da takarda wadda ake ce ma ortonansu da placement ta da da malama barkisha aibu ta share kusan shekaru goma tana kula da ire-iren waɗannan yaran da aka tsinta. In na ga yaro wanda bai da uwa bai da uba sai tausayi ya kama ni ga yadda nike jin su tamkar ni na haye su a wannan diya da Allah ya bani a wannan abin doni din ba ni san a wannan yaran wani abu ya same su ko bayan yaran da aka tsinta malama Bilkisu Aibu na kuma ɗaukar ɗawainiyar yaran marayu ko mara galihu wacce yake gina musu wata sabuwar rayuwa ta hanyar kula da ilimin su da basu tarbiyya da dai sauransu. Gaskiya hajiya na kyautata mamu kuma tana mama alheri sosai tana taimaka mamu zuwa ekwal da kuɗin da take ba mu kuma tana taimaka mamu da cika mamu ciki kuma muna fata Allah sa ta tsufa kuma ta taimaka mamu ma mu girma likita nake sa in zama in na girma ana sai in mata biyayya in mata biyan da ta mai don ina ya karama muna cin abinci muna cin nama muna cin shinkawa muna cin makaroni tana ba mu kaya in mutum ba laha tana ba mu kuɗi mu sau magani ko ta kai mu likita yanzu haka masu faɗa a ji a yankin na maradi na ci gaba da faɗi tashin na ganin an kawo ƙarshen wannan al'amarin kadar an ta ta zo a kawo a runguma a harin abin nan eh mutum ya samu ɗan nan wanda ba shi ba ya amfani duniya an bai amfani shi ba amfani duniya ka adana ka hakura a fi Allah kawo ki ɗauka ki adana abinki ko uwaye ku bar sa ɗayan ku sayar da abin inda mace zo an kike ciki kin zo gida kin da babu shi to to miki na ka abin hmm? ku ya kawo su kasu hannun hukuma hmm? malama balki aibu na samun 'yan kudaden da take taimakawa waɗannan yaran ne ta hanyar ƙananan sana'o'in da take yi da haka take buƙatar gudunmuwa wajen hukumomin nijar da ƙungiyoyin tallafi domin cimma burinta na ƙara kyautata rayuwar waɗannan yaran yusuf abdullahi daga nyamai jamhuriyar nijar madalla da yusuf abdullahi da wannan rahoton To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 17 a jamhuriyar Nijar. To shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya wato yanzu binta shirinmu na gaba wanne ne da mu shiga. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na kai gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu na Agadas Hamid Mahmud ya yi da shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadas, Muhammad Ma'azu Umar Sanda. kan irin illolin takin zamani da magungunan kwari da manoma ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. A cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya. Ka gani na hari mutane suna kashe kansu da kaɗan kaɗan da ake ce a dotife ba sani ba. Na biyu eh, an baka ɗauki matakan nan ba za ga mutum ya rasa mazakutan shi ma duka wannan illan magani ne. Kuma yanayi da muke ciki sai ka ga wani lokaci wannan magani da ake ta sawa yana taruwa guri daya wata rana nun gurin noma masu yi wuya an ka zo gurin baya noma tunda maganin nan ya bata shi kuma an da yi tare na indiya an akwai ruwa na gudanya ya gudanya kamar wani gulibi ko kori ya tahi sai ya ɗauki wannan magani wanda ya taru a wannan guri ya kai cikin tabki an yi iske kihi da duka rayuwar take ci sai hallaka su kenan ni kire na ga mutane gaskiya a rage amfani da wannan abu kuma a koma ma amfani da wannan taki namu na gargajiya a raba shi in ka raba shi yana da amfani kuma akwai halu husau idiya da malaman gona suka gwada ma mutane to shi wannan kamar kore kwari ne yake eh, ba kamar maganin nasara bane wanda an sa yanzu sha yanzu biya yanzu shi ku yayi lahiya da a ce ka sa magani ka gane ko kuma ya halbe ka gara ka yi amfani da shi wannan eh, husa'o'i na gargajiya wadan dai masu ba da sakamako diya ba a samun sakamako diya yanzu kamar da za a samu buhu goma na an da kai amfani da taki da maganin na nasara da taki na nasara shi wancan bai wuce kama a samu rabi amma lahiyar ka tahi komi karin tahi da a ce ka me ake cewa ka noma ka sakamako da yawa amma ba ka ce da kai iyalinka ba ka je ka sai da mutane kaga ka cuta musu ba iya gane sai da kadan kadan da kadan kadan ka gani sai a ga wannan amfanin da muke da taki na zamani da wannan magani na zamani shine ya kama illa shine ya kama wannan matsala kamar haka yana nufin cewa za a rage samun amfanin gona sakamakon amfani da taki da suke da ke da illa sosai ga uh, wuraren gonakan nasu manoma shi wannan taki na zamani kun gane an ana sashi ana samun sakamako diya ana samun kamar ton biyu zuwa uku a wuri an ana sashi amma aka matsa sashi akwai lokacin da kwata-kwata ma za a gani ka bata gonar ka ba za ta samu komi amma shi wannan kamar yanzu take na gargajiya an kana amfani da shi ko kuma magani na gargajiya baka bata kasaka sai dai kullum sakamakon da za ka samu ba zai kai bai na wancan ka gane ku an kai matsayin kamar shekara goma kana sa wannan akwai lokacin da an kai gaba da sa wannan taki na gargajiya ko magani kwata kwata ma za ka wasu amfani ka nan ka bata gurinka shi ko wannan namu na gargajiya taki na gargajiya da magani na gargajiya gaskiya an kana da amfani da shi ba shi da illa kamar wancan na nasara kamar wata illa ce ko kuma wace irin barna ce amfani da takin da ya wuce kima zai ma manoma eh ne eh, eh, ake ce amfani da taki an yi yawa yana iya sawa kamar sakamakon da ake samu yayi kasa kamar an kana samun eh, ton goma an ka matsa sashi zuwa lokaci zuwa lokaci ka za ka bata ka wani lokaci sai ka gan kama kana samun kamar ton biyu ka kenan sakamako zai yi kasa kuma shi wannan magani an ka matsa sashi kwarin da ke samu shi akwai lokacin da zagari in waye za gani ma an ka sama kamar ka samu shi ba bai ce mishi komi shine nasaranci ake cewa ya develop resistance kenan bai ce ma komi kenan sai ka kai an kana sa kamar yanzu maganin sunan shi malachion an kana sa shi kana sa shi kana sa shi akwai lokacin da kwarin ya saba da shi bai ce mishi komi kenan dole ka sake halwa koma wani kenan an ka koma wani kenan shi wannan maganin kamar da cikin kashi ɗari ko kashi ɗaya baya taɓa wannan eh, kwari kashi ɗari ba ɗaya cikin ƙasa yake zuwa kenan kullum an yana taruwa yana taruwa kamar yadda na gaya ma wata rana gari zai waye zaka zo ka iske kwata-kwata ma ƙasar taka bata ba da bata bata ba da sakamako shine illar da ake samu ya girman matsalar take a cikin jihar agadez cikin jihar agadas an ka dauka gaskiya jihar agadas an ka dauka wata goma sha biyu wata kenan shekara guda saman shekara wata goma sha biyu duzu masu duzu kenan mutane suna wannan noma rani kuma suna amfani kwarai da wannan taki kuma suna amfani da wannan magani dan ma abin da Allah ya ka sauki dangance da waccan malati da aka samu ta covid nan sai aka samu rifcir sai aka samu dakatar da samun wannan taki shine mai ka saukin abu amma agadas tana cikin kasar eh, Niger cikin wannan jiha takwas da ake amfani kwarai da wannan magunguna kuma da ake amfani kwarai da wannan taki kenan kira na da ga mutane shi da gaskiya a rage amfani da shi ba a ce a tsida ba amma a rage gaskiya aka matsa da yi gaskiya akwai sakamako mara kyau da zai biyo baya shin ku yi binciken gonakan mutane da suke amfani da irin wannan takin kun ga yadda al'amura suke gudana wannan ba ma sai an ba ma sai ta kai an kaje bincike ba an ka diba da kanka ba an ka diba da kanka tun an kaje kwari da ka shiga cikin kwari da ka shiga cikin gurin noman rani zaka ga zaka rika shin warin wannan magani kenan wannan ba ma sai ba ma sai an yi ma bincike ba kamar aje bincike ba kai ma kai bincike ba amma mu da muke zuwa kai da kawa muna zuwa bin sar kawa muna gani muna gani yadda mutane suke amfani da wannan abu da suke amfani da taki da yawa kuma da suke amfani da magani hallo da yawa wannan ko da kanka ka ta yi ka dan jarida ko da ka dan ka ta yi wani kwari ka gani yanda mutane suke amfani da wannan abu kuma ba nan kaɗai bane duka Nijar ne wannan ba ka ɗauka a garsa dan dama dama ga garuruwa wanda suke eh, iyaka kamar da Nijeriya tunda nan kusa ne ketare ne zaka je ka nemo nan an yi amfani kwarai da shi tunda akwai bincike diya da aka yi eh, dangance da wannan kuma gaskiya ai ya ba da sakamako na cewa mutane suna amfani kwarai sun matsa kwarai da wannan amfani da magani da taki kuma ba ba da bin ka'idodi ba to wannan kuma yana da illa ga mutum kanshi to ya ga mutum wajen karfe sha daya ya zo shi ba riga ba wando ko da riga da dan karamin eh, wando ya zo bai rike kanshi ba shi ko kamar na faɗi akwai matakai da ya kamata a dauka wajen amfani da shi wannan eh, magani masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar agadas muhammad ma'azu umar sanda kuma wakilin agadas hamid mahmud sai kuma julius gresham da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito daga Ayuba Isa garin Sarkin Noma. ya ce muna jajanta wa al'ummar jihar kano bisa ga gobarar da ta auku a kasuwar singa allah ya mayar da gurbin abin da aka rasa amin sakon malam hamidu kalalabuwa jihar difa ya ce kira na zuwa ga 'yan kasuwarmu na Nijar ga azumi ya kusa da su rage farashin kayansu a kasuwa domin talakawa su samu sauƙin rayuwa da fatan Allah ya sa sun ji wannan kira nawa. Shi kuma sakon Baffa Haruna Bajoga ya ce kubutar da wasu mutane goma sha hudu a hannun masu garkuwa da mutane da 'yan sanda suka yi a jihar Zamfara. Hakan abun farin ciki ne duba da yadda waɗannan da aka kubutar da su ɗin suka kwashe fiye da kwanaki sittin a hannun 'yan bindigar. saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam E. Adam Gashuwa suka ce rashin mutunta umarnin kotu na ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi da ke haifar da naƙasu ga tattalin arzikin ƙasar abin damuwa ne matuƙa. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Madalla an gaishe ki zara fage yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice jami'an Ukraine sun ce yau talata wani makami mai linzami na Rasha ya kai hari birnin Kramatorsk inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu uku. Shugaban kasa Ukraine Vladimir Zelensky ya wallafa a kafa Telegram cewa makamin ya afka tsakiyar birnin tare lalata wasu manyan gine-gine guda shida. yau talata kamfanin meta wanda ya mallaki shafin facebook zai rage guraben ayyuka dubu goma watanni hudu kacal bayan ya sallama wasu ma'aikata dubu goma sha ɗaya wanda yanzu shine babban kamfanin fasaha na farko da ya ba da sanarwar korar dimbin jama'a a zagaye na biyu a somalia an samu asarar rayuka da dama bayan wani harin kuna bakin wake da aka kai a garin bandhe da ke kudancin yankin gedo wani mazaunan garin ya shida murya amurka cewa wata mota cike da mamai ta tashi a wani gini da ke tsakiyar garin da ke dauke da jami'an yankin a safiyar yau talata nan take kungiyar alshabab ta dauki alhakin kai harin kasar china ta ce za ta dawo da baya da dukkan bizar shiga ta tare da buɗe kan iyakokinta ga masu yawon buɗe ido na kasashen waje a ranar laraba lamarin da zai ka ƙarshen hana shiga ƙasar na shekaru uku da aka ba. don yaƙi da annobar covid-19 gwamnati ta faɗa yau talata cewa za a koma tsarin shiga ba tare da biza ba a wurare kamar tsibirin hainan da kuma jiragen wato da kuma jiragen ruwa da ke shiga babban birnin shangai mai tashar jiragen ruwa waɗanda ba a buƙatar biza don shigarsu kafin barkewar annobar covid-19 To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma da an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfila Hashin Gumel wanda ya taya na gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuta lafiya ma salam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.